ƙwararren mai kuɗi ne na kira sunan shi duk za kun san sunan shi an ce ya yi gini a wata anguwa irin da wadda ake ce makama GRA haka ya je ya tsara gida irin wanda yake so ya rayu a ciki matsayin mai mutum irin nasa na alfarma na masu kuɗi na masu kasaita ya sa ranar tashi mutanen anguwar dattawa suka yi taro suka zo suka same shi alhaji muna yi maka munna mun ji an ce ka gina sabon gida to sai dai kuma mun zo mu gaya maka matsayin mu mu da kai a nan a matsayin makotanka da za ka bari mu dai wannan tashin naka ba mu yarda da shi ba a matsayin na makotanka na kuma muna roƙonka ka ji kukanmu don mu in ka tashi a yadda dai muke da kai zaune mu in ka tashi to mu bala'i da ya zo mana kwarai da gaske kuma wallahi aka ce ya saurare su ya haƙura da tashin wai ina tambayar ku me kuke tunanin ya sa dattawan nan suka ga bai kamata su bari wannan bawan Allah ya tashi ba alheri to yanzu misali sun roƙe shi ya yadda sai Allah ya sai zo ya kashe shi <laughs> wace irin addu'a kuke tsammanin zai samu daga gare su idan da ɗayansu za a bashi aljanna a jaraba a ce don Allah ga aljanna ko kaga ya kamata wannan ya shiga zai shiga da shi ko ba zai shiga da shi ba to wallahi ka zauna da mutane lafiya shine mutuncinka duk wannan ƙazantar siyasar da ake akwai masu martaba a cikinta ko babu nan mun yi misali da yariman makura har yanzu mukami yake da shi babba kuma duk sharri da za a iya ma dan adam ba wanda ba yariman bakura ba har aure ya aure ya shekara sha biyar aka cika duniya da surutu nan aka kirkiri wa'yansu mata na sharri a abuja su zanga-zanga wai ya rima shugaban babban mutum dan sanata ya aure ya shekara sha biyar suna ganin 'ya'yan shekara sha uku suna cikin shege sahewa a amerika da ingila ba su yi wannan tereren ba wai amma saboda shi musulmi ne ya sa gemu ya sa saje kuma ya yi shari'ar musulunci bari a ɓata mai suna amma sunan ya ɓaci har yanzu a jiharsa yana da mutunci saboda ya mutunta mutane allah yana so ka mutunta mutane ka girmama bayansa ka nuna tausayi a kansu kar ka nuna kama karya duk ƙarfin da kake takama da shi wallahi yana da iyaka in kai amfani da ƙarfinka sama da bawa da ta kamata allah na jiranka akwai mai ƙarfi sama da kai mutane su ji tsoron allah kar giyan mulki ta rika kai su mahalaka kuma ba shi kaɗai bai rima shi bai kamata ma mu kawo misali shi ba tunda yana nan da rai kan kasa ya koma wurin shi kuma ya girman kai ba mai mai wannan zaton mana mai zaton alheri bai san ni ba ni da shi an gane ko to wanda ya kamata mu goya a nan wanda shi ya riga ya rasu shi ma gwamna ne gwamnan jihar naija abdulkadir kure allah ji ji kanshi da gafara shi ma ya iya kan abin da zai wajen mutunta addinin allah da girmama addini mu a kungiyar izala ba za mu mance da shi ba domin daga cikin rawar da ya taka don addini ya ci gaba ya tara taro na ƙasa baki ɗaya ga ya ci gwamnoni 'yan uwansa a zo a tara miliyan 300 don a aima musulunci aiki a inganta harkar da'awa wallahi ya mutu da mutunci ya yi gonansa shekara takwas ya fita lafiya mutuncinsa yana tare da shi har ya mutu ran da ya mutu neja gaba ɗaya kawai ta girgiza ne sosai shi wai dan magana wai malamin addini ko wani masallaci yana bukata in ba ma ku da hanyar zuwa wurin in Allah ya sa kuna da rabo hanya ta biyo da shi ta wajen ya ga masallacin an dade ana ta ba a gyara ba zai aiko ya ce alaran ran ranar yake bani labari shi kan shi ya taba aiken shi ya kai wani masallaci miliyan bakwai wai alaran ma da Allah zo in ganka wai masallacin na wuri kaza me matsalar su ne kaza kaza kaza ce to da Allah zan zan baka sako miliyan biyar ya fara maka ko ina ma ni ne ya ba wai da Allah kai sai ka je ka kai kudin duka eh ko Allah ramma kawai ya kama hanya ya je ya kai ya kunshi kudin nan ya je ya kai su wai ga su miliyan biyar haba malai na da ni ne aka kai kudin mutanen kansu suka tasa alarama wai shi za su kalla ko kuɗin yan kwamati abin ya ɗaure masu kai su ba su aika ba suna ya za a su samu dama su aika neman taimako masallaci ya tsaya suka tsaya ga kuɗi kunshe ga su an aje kai jama'a sai su kalli alaramma sai su kalli kuɗi wai to wai yanzu alaramma ya za to ni da ya aiko ni shi ya ce in kawo muku wallahi malam da kudin suka kare aiki ya tsaya mutumin nan ya sake nemo Allah ramma ya sake aiko shi da miliyan bakwai bakwai ko bakwai malam wai da Allah dis ita ma ka kai ni ba maki kake ban ne aiki wallahi malam ya je kai kudin nan to yana daga cikin misalai na aikin da kure ya har ya koma ga Allah ya mutu cikin mutunci ana girmama shi ana ana ana ana san barka da shi wallahi baka taimakon addini ka wulakanta ba za ka wulakanta ba sai dai in ba dan Allah kai ba amma mutane kawai ku rike dukiya ku ta ruwa kuna makomako sai wanda ya muku fadanci dan fadan ku shine za ku dan yago ku bashi kuna ganin kamar kun zo kenan lauda matligairi kama wasalan ilaika wallahi dole za ka sauka dole za ka sauka to ka tattali yadda za ka sauka cikin mutunci idan kai amfani da kujerar ka kai kama karya akwai ranar da za a yi ma kama karya kuma ramuwa ce kai ba zalunta ka aka yi ba kai ne kai zalunci shi sa ake ramawa a ran nan radda ba ka da abin da za ka iya yi kuma saboda duk wanda ya amfani da damarsa sama da kima to ya sani akwai ranar kin dillanci ka dai ji ka dai ka ji asalinka kai ne wannan haka kake kai maniyi ne kai jini ne kai tsoka ne kai mai rauni ne haka aka haiho ka kanka na langabewa sai an ta tarairaya ana da rirrikewa kai ne fa ko ka wuce wannan ne Allah ta'ala ya shirya da mu saboda haka mu ji tsoron Allah Allah ramma sai Allah ya ce wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma الخلق غافلين to kaji sama ita ma an hau sama a tabo ta ita ma a tabbatar mana da ita cewa ita ma baiwar Allah ce haka Allah ya ga dama ya halice ta walaqad khalaqna fawqakum sab'a dara'iq tabbas mun halici matakai ko hanyoyi guda bakwai sama da ku su ne saman bakwai tara'ik jam'u tariqa mala ya wa hiya turuqu dakhilatu fil jism hanyoyi da ke shiga cikin jiki alfamu wal amfu wal udunu wal ainu was sadiu wal farji wad dubur sune baki hanya ce ta shiga jiki hanci hanya ce ta shiga jiki kunne hanya ce ta shiga jiki ido haka mama nonanka wannan yana da ya kofa a matsayinka na namiji ne kusan tasirinta a gare ka ba yi da yawa amma in ta yi wuri ya yi wuri da kofar tana nan jariri in mamansa ya dan kumbura ya tudun aka matsa ruwa zai fito yaro karami to bare ita mace dama na ta mai boyi ba ko karamar yarinya ce in ka matsa nonanta da ƙarfi nono mamanta nono yana iya bullowa an gane ko ƙofa ce walfarji da shi farji na mutum na namiji ko na mace duka ana kiran shi da wannan sunan sannan kuma wa dubur da dubur wato kafar baya ita asali sunanta ma kenan dubur to saba tsara'ik kamar da bayani ya gabata ana magana halittar sama ne amma an kawo wannan fassara a daidai wannan gaba don a ƙara mana ilimi amma abin da ake so dai a nuna mana sammai guda bakwai waɗanda allah ta'ala ya halitta a birbishinmu wa ma kunna anil khalqi ghafilina allah ya ce ba mu kasance marabkana game da halittar mu ba komai kankantanta komai girmanta komai yawanta to tana nan a cikin ilimin ubangiji subhanahu wata'ala shi ke tafiyar da ita yanda ya so ya sarrafa ta yanda ya ga dama don haka ba maganar cewa halitta kaza ko an rabka na amince da ita Allah yana sanar da kayan shi hmm. gaba sai Allah ya ce wa anzalna min as-sama'i ma'an anzalna min as-sama'i ma'an qadarin fa askannahu fil ardh وإنا على ذهاب به لقادرون الله تعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء ko muka saukar da ruwa daga sama dogon tawili duka da za a yi ta yi dai mu a wurinmu ruwa yana sauka daga sama kasan 'yan sayan suna cewa ba fa daga sama yake ba kuma in ka bi su wani lokaci za ka iya gani domin kawo jirgin sama zai nausa ya wuce duk hadarin hadarin kansa ya koma a can kasa kuke hangen shi kun riga kun wuce shi ga kuma sama can kana hangen ta yanzu ba ku komai wajen tarar da ita ba suka ce tiririn teku ne yake tashi ya haɗu da wane ne hayakin dutse duk ana yin wannan da damuna ta damuna duka masu dutse sun haka tana faruwa idan Allah ya so ya yi ruwa in ya haɗa wannan da wannan aka yi duhu a can sama ba mamaki ruwa ya zuba amma mu da muke ƙasa da ganina da ganinka daga ina ruwan ya zubo kawai ka huta abinka ka. waccan kwana-kwana ka tashi in ka je binciken ilimin sayan dan jami'a ne kai sai kai dan ka kare kanka amma dai kawai allah ya saukar da ruwa daga sama ita ce magana yanke kuma duk wannan ruwan da za ka ji wani lokaci har ya yi gyara in ji bahaushe ya yi ambaliya ya kwashe gidaje awon gaba da dukiyoyi manoma da waye da waye allah ce bai kadarin a auna ake saukar da shi allah yana ƙididdige da adadin kwayoyin ruwan da ya umarci mala'iku su saukar kuma ba za a wuce wannan daidai da digo daya ba sannan kuma ya shata layi iya inda yake su ruwan ya zo idan yana so ya jike najeriya kaf hamma da nijar a rana daya. wallahi haka zai labto ruwan ka buga Nijar ka ji sun ce ana ruwa ka buga Fatakwal ana ruwa legas ana ruwa Sokoto duguri duk a ce maka ana ruwa gaba da wani aiki sai Allah amma duka bai kadarin a aune a kididdige a tantance haka Allah ta'ala yake abinsa ba bara da ka yake yi ba bayan nan ruwa ya sauka a aune Allah ya ce fa askannahu fil ard mu muke adana shi a cikin ƙasa mu sa ƙasa ta adana muku shi idan wannan na fili ya ƙare an gane sai a ɗau eh, diga da shebur a ta nausawa ƙasa sai a je a tarar da shi shine rijiya ko bohol shikenan wannan da Allah ya saukar ne a sama kuma ya adana muku a ƙarƙashin ƙasa fa askanna fil ard sai muka ajiye shi muka zauna da shi a cikin ƙasa sannan Allah ya ce kakka gama ajiye shi a cikin ƙasa ko kun yi dam dam an tara shi gashi nan iya ganinka Allah ya ce wa inna ala zahabin bihi laqadirun muna da ikon mu tafiyar da shi da an ce ya bar wurin shi kenan zai tafi in an ce ƙasa tsotse shi ta tsotse ko gama gine-ginen babu ana faɗa a kisa ana cewa wani kafiri an zo ana irin wannan karatun in allah ya ga dama sai ya kau da ruwa in ya kau da ruwa ba sai mu dau madingiri da eh, menene mu dau diga da cebur mu ta gina a ƙasa ba yana ƙasa aka ce sai aka sa idan ruwan sai ya kafe ruwan idansa sai ya kafe sai ido kam ya bushe ka ce to ku sa cebur ku haƙa ku zuba mana <laughs> shi ya manta jikin shi ma ruwa ne masu bincike 'yan kimiyya sun ce jikinka inda za a matse shi a takura to ruwa kusan shine kashi saba'in cikin ɗari na abin da ya haɗe ya jikinka kaga dai jini ruwa ne zufarka ruwa ne fitsarinka ruwa ne jininka can hanji da yake yawo cikin ruwa yake yawo ko ma haka ba ga bargo, ga duka in ka tattara abin da yake ruwa ya ɗauki kusan kashi saba'in ne cikin ɗari na abubuwan da suka suka jikinka don haka ruwa yana da tasiri don haka wannan kahiri gaba ɗaya fabuhitar ladi kafar sai dabara shi ta kare sai kasa wasu ta bayyana ya kunyata gaban 'ya'yansa da jikoki da waɗanda da yake alfahari a gabansu sai ya zama ba komai ba wa inna ala zahabin bihi laƙadiruna sai malam ya ce faya mutuna ka an tafiyar da ruwa gaba ɗaya ai gaba ɗaya mutane za su mutu nema a dawa bihim ta su da dabbobinsu a ƙashan duk kishi zai kashe su to bayan saukar ruwa sai mai larama فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب lakum fiha fawakih لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون فأنشأنا لكم به جنات سندية سوكد ruwan sama sai muka halitta maku ko muka samar maku da lambuna gonaki ga sunan kurmi kurmi iri iri min nakhilin akwai gonaki na dabinai dabino kullum yana daga cin abin da zaka ji ana buga misali da shi ko dai don nuna matsayi da darajarsa wanda aljanna yana daga cin abincin aljanna ko kuma don kasancewa shi jigo cikin tattalin arzikin larabawa tun a wancan lokaci kuma har yanzu yanzu suna da masana'antu na sana'anta dabinai masana'ar tumur za a ga ma'aikata kawai ta sarrafa dabinai an gane ko ko kuma don yana daga cin dukiya ta noma wadda tana daga cin dukiya mai ansa ainihin dukiya har abada da ba a wuce wato zamaninta sannan mu kan ma'anar najeriya kana dan matsa nan gaba jihar jigawa yana daga cin abin da yake wato karfafa tattalin arzikinsu da za a ba shi kulawa gwamnati ta shigo ta sa hannu ciki a taimaka ma talakawa su noma shi ba karamin tallafa ma tattalin arziki zai yi ba akwai abubuwa na ni'imomi da Allah ya azurta ƙasar nan da shi da Allah ya azurta ta da masu kishi tun daga talakawan har zuwa masu mukamin dai kishin talaka kullum yakan zama takaitacce baya tasiri ba zai haura zuwa ga wani ba Allah ya ji kamala abubakar gumana magana ilimi aka ce to ilimin talaka na da amfani ne wai ilimin ma bai da amfani ya ce a ba wato ba ina nihin kan shi ɗan yaka tsayawa amfani ne <laughs> wato talaka Allah ya jarabe shi ka tsaya ka bauta ta ma Allah kakka rasa duka amma a samu <clears throat> gwamnatin mulki ya shigo cikin harka malam da manufa kyakkyawa nan da nan sai ga arziki ya baibaye jama'a ha kuma aka samu shugaba maƙetaci duk sai ta talauta mutane ya bi kudi ya tsatsotse kamar yadda muke gani ga waɗansu gwamnoni marasa tausayi ɗan rabano da ƙananan hukumomi suke bi duk sun bi sun motse sun tattace sai dai aljihu sai dai asusun rabano ya shiga aljihunsu kai tsaye sun talautar da ƙananan hukumomi don rashin imani in ji bahaushe idan ƙaramar hukuma na walwala kai ma ka ne sa ido a kanka sai ya sauki dan talaka mai dan karamin sana'a in ya samu abin yi na maro da wata gwamnati amma ke ba abin da ya dame shi amma babu wanda yake jure matalauci wallahi ya yi ta hakuri ya yi ta hakuri kai in abin ya zai buɗe baki ce kai Allah da ya wadarai kuma sai Allah ya saurare shi wallahi in dai da haƙin shi aka zalunce shi addu'ar wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakanin da ubangiji suna ka a duba a tausaya sun bi sun tsutsuke sun maida wato akawun an yi centralizing akawun ya zama akawun ɗaya dole duk kwabban da zai fita ya da saninsa misali kuma an san tanadin da constitution ya ma gidanka kai a matsayinka na gwamna komai naka duk wani in an ɗauke a gwamnatance albashin kama bai da wata kima a wurinka shi yasa da yawa daga cinsu za su wani birge ku ce ya sadaukar da albashinsa allowances din sun ninninka albashin ba mu za ka yi mawayo ba mu karanta constitution an karanta mun gani mun ji duk tanadin da aka yi ba ko idan ya yi harkar tsaro duk komai kudade na nan na ta damfaruwa a gidan shi ba kwaban da ke yawo ke ciwon kai an ɗauke mashi komai an ɗauke ma iyalinsa komai fita waje da allowance ɗinsa matarsa in za ta fita duk komai nasa an ɗauke sai kuma ku bar mutane cikin talauci da gangan kuma ku ce ba za a yi magana ba mun dinga yi kenan wallahi don haka a yi abin da ya kamata ku nemi mashawarta na gari su gaya mahu gaskiya tsara dukiya ga shugaba ba gwaninta ba ne shi shugaba ma ba a yi shi don ya tsara dukiya ba an yi shi don ya kashe dukiya ne kashewa mai amfani an gane ko shi ba a yadda ya kara ma kansa kwabo ba ya yi gululi sai ya zo da shi ranar kiyama nashi amma ya kashe matalakawa dukiyarsu haka aka ce ba hikima bane shugaba ya zo da kuma baki wai zai tara dukiya ka tara kai mai da ita ka ja ma kanka bakin jini idan shugaba ya shiga tara dukiya baya sarrafa ta yadda ya kamata yana gayyato ma kansa yan juyin mulki ne don wasu suna nan suna kallon wannan dukiya da za su hanɓare ka su su zo kai su hau don haka ba can akai ka tara ba ba ka san wanda zai biyo baya ba can akai ka sarrafa ka kashe haka aka ce a yi ba kayanka ba ne da kan kuke cewa dukiyar jama'a to kuma kun rike kun hana jama'a kuma ko mu ga alamar talauci wurin ba musamman in biki ya ratso mun ga irin almubazzarancin da kuke da keta haddin Allah da kuke yi da zamowa yan uwan shedan da kuke in kuna biki a gidanku ai Allah ne ya faɗi innal mubazzirina au ashe duk kun san ayar duk kun zira min ido nan wato a ce ni na faɗi ko to kuma kun faɗi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka